Arise, O Kofi. <laughs> Uh-huh. Ci gaba. Nan sori da Allah ka shin sake sabo. A ah, wallahi sai ka dora a kai. Arise, O Kofi. Nigeria Solubi. <laughs> to our fatherland. Wista ambe ambe lale shafata awabi shafati bi babimbo tusa awapazala wisa ange ange Lale shafata awabi shafati share babi wallahi sai dai a share ka tusa awabi happy independent day indi what independent day independent independent day independent day <laughs> muna taya 'yan uwa da abokanan arziki ranka ta na Najeriya mm. cikar shekara 61 da Najeriya yadda muka ga wannan shekarun lafiya Allah ya sa kuma mu gana gaban gaban gaban su lafiya fatan alkhairi happy independent day happy independent day green white green a a a nigeria ai ko a lahira na tashi da fari da kore na san nayi alheri nigeria. duniya ba ni da ƙasa wadda ta kai Najeriya Najeriya ta fi Indiya a gona Indiya banza Najeriya ta fi China China banza Najeriya ta fi Ingila Ingila banza ba ta kai yawa ba don uban Ingila na iya dawakin kudu ta fi Manchester don ubanka har ka na shege a rediyo ai na je Uganda kaza kaza ai suna da ruwa suna Uganda ka ta kai dan bata ne dan ubanta Allah ya kara wa Najeriya daraja amin duk duniya ba mu da kasar da muke alfahari irin kasar mu to da kan ana neman kamar tuta ta ƙasa za ka ga an ce Najeriya tutar ta fara da kore idan aka ce tambari na Najeriya misali symbol za ka ga wato mikiya ce da kuma dawaki guda biyu da kuma black shield uh, ah, bakin silke da kuma wata silba da take tsakiya wanda yake nuna mana kogin niger da benue da kuma confluence wanda yake jikin lakwaja to na shine symbol na nigeria in ka kalle shi kaga wannan mikiya tana nuna cewa nigeria ƙasa ce mai ƙarfin soja sannan in ka duba wa'annan dawaki yana nufin glory najeriya ƙasa ce mai mutunci sannan in ka duba wannan silba tana nuna maka najeriya tana da wa'insu ƙoramu guda biyu su ne Birba benue da riba niger sannan inda ta tafi ta fada shine confluence inda niger da benue suka haɗu suka shiga cikin teku saboda haka najeriya a bakin teku take sannan wannan silken baki na gefe da gefe yana nufin najeriya ƙasa ce mai kyau wacce ake iya noma komi wani irin abu ake so wannan shine symbol na najeriya na ce ni a cikin 'yan najeriya ni ɗan taɓan najeriya ne ɗan taɓan najeriya ne na yadda najeriya komi zan yi rayu a cikin ta mutaci ba wata ƙasa da za ta ɗauke ni daga najeriya je mata aiki najeriya ƙasar ta ce ta ɗauke ni ta na sha na sha ƙaruwanta na sha da ita ne karatu duk abin da ne so ka ba ƙasar da zan musanya ta da najeriya